لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا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 'yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a ko'ina assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu muna tare da wannan babban tasha na alwisal a kuma wannan maudu'i na alwala walbara muna yin addu'a allah ta'ala ya samu cika da kyau da imani wadda suka riga mu allah ta'ala ya gafarta musu kamar yadda muka yi bayani a wancan zama cewa alwala walbara yana da muhimmanci kwarai saboda wani abu ne wanda ya shafi aƙida na musulmi kuma cikin bayanan da muka yi a wancan lokaci mun yi bayanin cewa lallai musulmi dole so allah tabaraka ta'ala dole so manzannin allah tabaraka wata'ala dole ya so mala'ikun Allah tabaraka wa ta'ala dole ne kuma ya so littafan Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya so musulmai ga baki da to yau ma za mu ɗora ne akan wannan gaba mai muhimmanci na alwala walbara na abin da ya shafi son addinin musulunci da kuma imani da addinin musulunci da kuma kyaman duk wani abin da za a ce ma addini ne ba musulunci ba wannan baya nuna cewa musulmi zai tirsa samu wadda ba musulmi ba shiga addinin musulunci ko kaɗan kuma musulmi ya yadda akwai waɗanda suke wasu addinai wadda su sun yi imani da shi amma shi bai yi imani da wannan addinin ba idan ba addinin da annabi muhammad sallallahu ya kawo ba kuma ya yadda kowa ya yi addininsa ba tare da an tsangumi kowa ba shi sa allah tabaraka wata ala yake cewa a cikin alkur'ani mai girma na abin da ya shafi addinin musulunci da wasu kuma wadda suke nasu addinin lakum dinukum waliyaddin su waɗanda ba musulmai ba suna da addinin su su ma musulmai suna da addinin su shi sa Allah ta'ala ya ce la ikraha babu tilasta ma wa wani cewa ya shiga addinin musulunci babu shi wadda ya zo ya shiga addinin musulunci tare da gamsuwa da yadda shine musulmi ba a kuma tilasta ma kowa ba a kuma hana mu kowa ya yi addinin da yake ganin shi ya yi imani da shi amma mu can baya tun annabawa muna da tarihin cikakke na cewa suna rikan addinin su ne da kyau kuma suna son addinin su ko ba sa kunyan nuna cewa su ga addinin su da yawa za ga an buga misali da annabi ibrahim alaihi salatu saboda Allah ya kawo kissansa da yawa a cikin alkur'ani na irin riƙe addini da ya yi a zamaninsa tare da mutanensa wadda suka yi da shi Allah ta'ala yana cewa wa idh qala ibrahimu li abihi adhara atattakhidhu asnaman Allah ta'ala ce ku tuna lokacin da annabi ibrahim yake ga babansa azara shin za ka riƙi gumaka su ne abin bautanka inni araka wa koma ka fi dalalin mubin annabi ibrahim kai tsaye ga mahaifinsa ya ce ni ina ganin ka kai da wa'adda kuke addinin bautawa gumaka kuna cikin halaka da bata mai girma wa ibrahim li ya azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa koma ka fi dalalin mubin wa kazalika nuri ibrahim malakutu samawati wal ardi wal yakuna minal muqinin فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس باذقة qala hadha rabbi hadha akbar falamma afalat qala ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun inni wajjahtu waje lilladhi fatara as-samawati wal ardi hanifa wama ana minal mushrikin wa hajjahu atu qala atuhajjuni fillahi wa hadan wala akhafu ma na bihi illa an ya sha a rabbi shai'a wasi rabbi kulla shay'in ilma afala tadhakkarun wa kaifa akhafu ma ashraktum wala ta takhafuna annakum ashraktum billahi malam lam yunazzil alaykum fa'ayyul fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun alladhina amanu wa lam yalbasu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amnu وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وإن آيوي da muka karanta Allah tabaraka wa ta'ala yana bayyana mana ne karara irin yadda annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya riƙe addinin musulunci kankan ya kuma gaya wa mahaifinsa da dukkan mutanensa wadda suke bautawa gumaka ya ce shi ba zai bauta wa gumaka ba saboda gumaka ba su suka halicci dan adam ba hasali gumaka ba su suka yi kawunansu ba wadda bai iya yin kansa bai yiwa ya halicci wani amma da yake addinin musulunci addini ne na hikima addini ne na jawo hankulan mutane cewa mai cewa su zo su bauta ma Allah tabaraka wa ta'ala tare da gamsuwa sai ya dinga buga wa mutanensa misalai daban-daban ya buga masu misali yayin da ya ga wato ainihin wata wa idh qala ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin lamma janna alaihi kadhalika nuri ibrahim malakutu samawati wal ardi wa yakuna min al muqinin falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba farko da taurari ya nuna musu yace ga abin da yake bautawa taurari taurari suka bace yace a wannan bai yiwa ya kasance shi halice mu sa'annan wata sa'annan ya bace yace bai wa ya zamanto abin da ake bautawa sannan rana saboda rana ta fi su girma sa'an ita ma ta ɓace ya ce shi dai ba shi ba abin da suke bautawa idan ba Allah ba suka tsoratar da shi ya ce a ah, to yaya za a tsoratar da ni ni da nake bauta ma wadda halicci kowa da komai wa kaifa kafu ma ashrabtum wala ta na annakum a billah ma lam yunazzil bihi alaikum sultana fa ayyul fariqaini haqu bil amn wane ne tsakanina da ku wanda ke da natsuwan da zai sa wani ya tsorata da wani shi sa musulmi ba zai tsoraci kowa ba idan ba Allah ba amma wannan baya nuna ya tirsa sama wani ya shigo addinin musulunci babu shi a musulunci kai ko musulmi ne ya je ya yi sallah amma bai yi don Allah ba ya yi alwala ya zo ya yi ikama ya yi kabbara ya yi ruku'i ya yi sujjada ya yi sallama idan bai yi dan Allah ba Allah ba zai karba ba to ina ka ɗauko wani wanda bai da addinin ba Allah ba zai karba ba so da mu addinin musulunci babu sam sam sam ka tilasta samu wani wanda ya gamsu ma idan bai dan Allah ba Allah ba zai karba ba ina ina ga wanda bai gamsu ba bare a ce ya dan Allah shi yasa kada mutane su dinga ɗauko abin da ba musulunci ba su haɗa musulunci yana tafiya ne tare da wadda suka gamsu da shi amma wanda ya gamsu da addinin musulunci ya yadda to shi kuma kare ji tsoron komai ko kowa yana cikin ka'idan alwala walbara ba za ka ji tsoron kowa ba idan ba Allah ba wa a akhafu ma ashraktum wala ta kafuna annakum ashiratun billah ya yi zan ji tsoron duk gumakanku alhali ku ba kwa ma jin tsoron wanda ya halice ku to shi sa in akwai wani tsoro to wadda bai shiga musulunci ba shi ya kamata ya tsorata ba kai musulmi shi sa wannan ka'ida na alwala walbara wato bayani ne wadda yake bukatan mutane su gamsu ayyuka ne na zuci na gamsuwa sa'an nan idan mutum ya gamsu can cikin zuciya to ayyuka kuma za su canza da ka samu wadda can cikin zuciya ya samu imani cikakke ya samu imani mai ƙarfi ya samu imani tatacce ba wadda ya gurbata ba to za ka samu ayyukansa ma ko ayyukanta ma ba su gurɓata ba amma a yau sai ka samu sakaci da rashin fahimtar alwala walbara bara ya jawo wa al'umman musulmi ga baki ɗaya ci baya kuma lokaci ya jawo masu baƙin jini saboda waɗansu saboda rashin fahimtar musulunci sai su yi shishigi su wuce iyaka har su zanto sun shiga haƙƙi na waɗanda ba musulmai ba da sunan cewa su musulmai ne na ƙwarai har ya zamanto sun yi abin da musulunci bai sa su ba. hakanan kuma za ka samu waɗansu saboda sakaci sai su wuce iyaka su rungumo al'adun kafirai da irin bukukuwansu da irin bayanansu da irin al'adunsu da irin suturansu da irin komai nasu da sunan cewa ai addinin musulunci shi addini ne wadda yake shi bai damu ba ba gaskiya ne ba addinin musulunci ba a kawo mai sabon al'amari komai yana nan daki daki daki idan ka ɗauki rayuwar annabawa za ka ga wannan karara yana da ƙa'idodinsa yana da sharuɗansa yana da abubuwan da idan kai ka zama na kwarai idan ba kai ba ka zama wato ainihin wanda yake bai san abin da yake bacin addinin to idan an zo kan bara alwalawal bara akan ɗauko annabi ibrahim a.s. saboda irin tsayuwa da ya da ya kahu hatta mutanensa da suka yi niyan su jefa shi a wuta bai canza ba yau sai ka samu musulmi don wani makami da za a bashi sai canza don wani kuɗi da za a bashi sai canza don wani aure da za a bashi sai canza don wani duniya da zai samu sai canza saboda imani ba ta ratsa shi ga baki ɗaya ba qad lakun lakum uswatun hasanatun fi ibrahim wallazina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura minkum wa mimma ta'buduna min dunillah annabi ibrahim alayhi salatu ya gaya wa mutanensa duk yawansu shi sa Allah ta'ala ke cewa ya kasance abin koyi na kwarai gare ku annabi ibrahim alayhi salatu ya ce ba ni ba ku da kuma abin da kuke bauta na gumaka ba ni ba su kafarna biku wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wada ba ni ba ku ha sai kun zo kuna bauta ma Allah shi shi karai to a lokacin za mu yi tarayya na komai iri ɗaya ma'ana kenan amma idan kuka ce ku za ku bauta gumaka ko za ku bauta waɗansu abubuwa ko za ku bauta wani abin ba Allah ba to a wannan kada musulmi ya yi wargi kada musulmi ya yi rauni kada musulmi ya ce ai duk ɗaya ne a'a ba duk ɗaya ne ba wadda yake bauta ma Allah shi shi kadai ba daidai ne da wadda yake bauta wa gumaka ba ba daidai ne da wadda yake bauta wa waɗansu abubuwa ba Allah ba shi sa ah, malamai suka ce a wannan shashi na karki musulunci daidai karka ka kuma yadda ka kuma sani cewa Allah ta'ala na cewa wa man yabta ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu huwa fil akhirati al khasirin ka'ida ce duk wani wanda ya riki wani addini ba addinin kadai ta Allah cikin bauta ba ba musulunci ba to ba za a karɓan masa ba kuma gobe kiyama zai kasance cikin masu hasara to wannan shi yasa a musulunci malamai suka ce tanfi al'aliha wattawagit wal wal'andad wal domin tuntuni malam ya riga ya gaya mana cewa malamai magabata sun riga sun yi bayanai suka ce wannan musuluncin tana tabbatar da wasu abubuwa tana kore wasu abubuwa hiya nafiyun wa isbatun tanfi arba'ati umur wa tuthbit arba'ati umur sai ka saurara ka ji wa'annan abubuwan guda hudu hudu a musulunci ana tabbatar da waɗansu abubuwa manya-manya guda hudu kuma ana kore waɗansu abubuwa guda hudu tamfil aliha wa tawagit wal andad wal arbab ana korewa a cikinsu al'aliha ana kore tawagid ana kore andad ana kore arbab wanda ka ji ma'anan kowannen su ɗaya bayan ɗaya a yanzu in Allah ya so al'aliha ma qasadtahu bi shai min jalbi khairin da darrin idan ka riga ka rungumi wani abu wanda kake ganin zai iya tunkuɗe maka wani sharri ko ya jawo maka wani alkhairi ba Allah ba to ka ɗauki wani Allah ba Allah ɗin ba babu mai iya tunkuɗe maka wani abu babu mai iya kare ka daga wani sharri babu mai iya jawo maka wani alkhairi babu mai iya baka wani alkhairi idan ba Allah ba in ku ka riƙe wani abu wanda zai baka wannan ko wani boka ko wani malam-malam ko wani can da ya ce maka ai su suke ba da sa'a ai su suke hanawa ai su suke kaza to za ka shiga babban hatsari na rasa imaninka allah kadai shi ke bayarwa shi ke hanawa shi sa malamai sun yi ittifaki da cewa dole musulmi dole ya yadda ba da zaɓi cewa ba za a iya bashi komai ba idan allah ta'ala bai bashi ba ba kuma za a iya hana shi wani abu wanda Allah ta'ala tuni ya riga ya bashi ba